Kaftin ɗin ƙungiyar Hull City Michael Jackson ne ya zarga ƙwallo a raga ta bayo club ɗinsa nasarar lashe wasansu da Liverpool a gida wanda aka tashi ɗaya da babu. Wasan dai na da muhimmanci ga dukkanin ƙungiyoyin biyu a gasar Premier League da ake yi. Wasan dai shine wasan da Liverpool ke bukata domin kamo ta kwararta Manchester United, amma rashin sa'ar hakan ya bar ƙungiyar Manchester United maki bakwai gaban Liverpool. Gaba ɗaya ƙungiyoyin biyu dai na da wasa hudu gabansu, amma da alamun burin Liverpool na zuwa gasar Champions League ya zo ƙarshe. Ƙungiyar Hull City a yanzu haka ta koma gaban ƙungiyar Aston Villa da gaba ɗayansu suke kusa da ƙarshen kan teburin gasar Premier League. Suna kuma da maki huɗu gaba ɗaya da ya raba su da barin wasan na Premier. Mai tsaron gidan ƙungiyar Hull City Stephen Harper ya shigar da ƙungiyar Liverpool cikin takaici a wasan bayan da aka sayar da dukkanin tikitin ɓangarorin magoya bayan Liverpool ɗin amma sama da rabin magoya bayan su nuna rashin jin daɗinsu. su na biyan euro hamsin domin kallon wasan.